Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare kuma nake yau da abokin aiki da aka saba jinmu. Ibrahim Jarmai. To Malam Ibrahim barka da warhaka kwana biyu ina ka shige ne. Kwana biyu Malam Usman eh. muna nan muna ta kokari. <laughs> To to da fatan kuma Allah ya nuna mana sallan nan lafiya da take. To amin amin. Yau to Malam Ibrahim. Mm. Mm, ka san akwai wani abu da yake dan daura kai ko yake ci min tuwa a ƙwarya. Mm. Wato a ƙasashenmu maganar lafiya ko kuma inshorar lafiya mm. akan ma mai lafiya tukun ko kuma akan wanda bai da wata bukata ta musamman misali a shi eh. zaka ga abun sai a hankali dai za ga akwai irin shirin inshorar lafiya ta gwamnatin tarayya sai ka ji an ce ana biya amma kuma mutum shiru yake ji ko kuma ka je bata rufa kaza to ai eh. malam usman ina ganin ni dai ina jin labarin inshora lokacin da nake Najeriya mm. amma ban san tana aiki ba. Ina wasu mu mana an taɓa yi amma ba a san yadda take aiki ba. Eh. Amma amma to anan zuwa na nan yawwa zuwa na nan ne sai na ga na nemi daga zo ma da na zo ne mm. sannan na fahimci cewa ainihin ga yayin da ainihin inshora lafiya take aiki. Kwarai kuwa. Wato kamar misali kana aiki mm. ne ga yanda da albashin ka ke zuwa a cikin albashin nan naka akwai ainihin ita inshorar yadda take misali kana son idan misali rukuni rukuni ne mm. misali in a ce kana da ciwon kai ko kuma ciwon kai ko kuma dai tuntube ko wani abu haka mm. irin bai taka karya ba mm. kana son wannan inshora ta dauke da wainiyar biya maka kudin magani da sauransu akwai kuma wanda in kana son misali daga ciwon kai kai har zuwa hatsari har zuwa abu dai ba fata ake bai muni inshorar nan za ta dauke da ɗawainiyar komi da komi akwai ainihin yanayin kuɗin da zaka za su rika cire maka a cikin wani albashi naka eh. Eh. wato da iya kudin ka iya shagalin ka na yanda ka yawwa yawwa eh dan ka ga magana da kai sai tana min akwai aiki da aka taba mun haka a mm. baya irin kasan wuya na haka ta baya eh. ina irin kari din nan da yake fitowa tun da yaro eh. yake jiki na amma da nazo nan ka san an ce ganin arhar danko sai a daure da mu sai a daure da mi kawai na ce to bari je abin aka duba aka ce idan ba ni da inshora sai na kashe kamar irin dala dubu shida kafin a cire mun shi Hmm. amma saboda inshora da nake da shi hmm. sai gashi ka san nawa na bige da biya nawa ka biya mala hamsin ta dala ka gani hamsin ai wato eh. sun tsara sun tsara yanayin yanda zai samar da komi cikin sauki ne yawa a cire maka kaɗan kaɗan ina ana cirewa ana cirewa ana cirewa kuma ko da yau aka fara cirewa hmm. aka fara cire maka misali dala ɗaya ko dala mm. biyu in wani larura ta same ka mm. za su ko nawa ne za ta Tarife. Eh, mm. haka yake to to kaga shi sa akwai wani taro da kwanaki aka yi na maganar inshora din nan sai shugaban wannan sashen Leo yake cewa ya maganar na kasassu ne sai kawai na ga ya ajiye mu wasu takardun nan da suke gaban mu yanzu eh. sai kawai ya bar mun zo akan teburi na nace to a ai ko an gama na zo na kalle su na ce a a. na kasa ba za ta zama kasawa ba akwai na kasa shi kai ilimi ya fi. Na kasa ba za ta samu kasawa ba, mai na kasa shi kai ilimi ya fi. Na kasa ba za ta zamka kasawa ba, mai na kasa shi kai ilimi ya fi. Na kasa ba za ta samu kasawa ba, mai na kasa shi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin duk baiwa ta ko akan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta ta yi ta yi a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi maya da kowa ba hauti na kasa ba ta sauka sawa na komai yayi ilimi ya zamanto shagwar mai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi kunta ta shi shi ake wawa wazo eh, baya shi kaɗai ne ba a so. In ya zo guri a ceto ya iso, komai zai taɓa mutane ba sa so. Dai ilimi ya wuce wasu da fifi. Na kasa ba sa ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi. Na kasashen nan a baya ya daure. can ɗakinsa ba a sake hure. ta gwagwarmaya yana kwanan zaure amma yanzu ya kasance zinare bai in sun iso shi ne ya fi ba za fi da zai kasance duk wani abu da mai lafiya mm. yake moro ko kuma yake cin moriya a wannan ƙasa mm. haka mai bukata ta musamman shi ma yana mura, haka wato wannan akan ainihin inshorar lafiya din ne hmm, ta federal ne na gwamnatin tarayya ne eh hmm. kaji wato kamar yadda na gani nan rukuni rukuni ne hmm. ka gane to rukunin farko idan ainihin shi mai bukata ta musamman mm. yana son ainihin inshorar lafiya da za ta ɗauki ɗawainiyar misali kamar da na yi bayani da farko mm. idan yana da ciwon kai ne ko kuma dai wanda dai bai ta kara karya ba yawwa mm. to ainihin zai iya samun wannan inshora da za ta ainihin in ce kaman tattara yawwa ga baki ɗaya har zuwa ta ɗari shidda ka gane misali misali yawwa zai misali inda naira ne yawwa inda naira ne mm. misali har zuwa maganin ɗari shida da zai mm, sha da zai sha yawwa to abin da za a cire mai a wata albashin shi dala goma sha biyu eh wato kenan in a naira ne a ce an cire mishi naira goma goma sha biyu daga cikin albashin cikin albashin shi kila yana ɗaukar dubu uku yawwa to mm. kaji idan kuma yana son wannan inshora ta ɗauki ɗawainiyar magani ko kuma ainihin jiya da ta kai misali ɗari takwas ko kuma mu ce dubu takwas eh. masashi a dubu misali dubu takwas eh, yawwa eh to abinda ainihin wannan kamfanin inshora zai cire mai a wata naira goma sha shida misali eh to kaji mm. haka gashi nan har misali in yana son a cire in yana son ainihin inshora ta dauki ta dauki dawainiyar misali mm. dubu talatin na misali a ce jinyar shi za ta ci dubu talatin kwance shi a asibiti eh, to a duk wata abin da za su rika cire mai shine naira sittin a lokacin da yake lafiya yake lafiya Eh. kaji kuma ko da yau ya fara biya wannan ciwon ya zo wannan lalura ta same shi a riga ya ci bilis kwarai eh. kaji ka san wato wannan shi ne ya sa kaga kamar yanzu takarda take wuri na akwai maganan yanayin rukunin kudin shigar su eh. Shi ne maganan yanzu da ka gama yi kudin shigar su shi yake kiyasta ko tantance nawa za a shirye musu haka ne eh sannan kuma akwai akwai yanayin da gwamnati za ta dan biya wani kaso a matsayin shi nan eh, aikin gwamnati yake yawa shi kuma ko da muke da lafiyar ai kaga gwamnati za ta biya maka wani kaso kai ma kana biya wani kaso eh, eh, to sai dai suna su yafi yawa yafi yawa eh misali in yana da bukata ta dubu talatin mm. misali ta jiya dubu talatin mm. kaga dala sittin da nan da ke biya ba ita kaɗai ba ce. Gaskiya. Gwamnati ta tana biyan ɗari uku ko eh, ɗari hudu a haɗa da wannan. Da wannan. Sittin da ɗaya shi ne zai kama ainihin abin da ya kamata. To kaji. Eh ta dole ku samu sauki. Aha ba. Eh, sai ma ba ya sauƙaƙa musu ƙwarai da gaske. Eh. An sauƙaƙa musu ƙwarai da gaske. To wannan ya sa na ce to ya kamata mm, mutane masu bukata ta musamman a kasashen mu san cewa irin wannan abin duk yana ɗaya daga cikin idan doka ta tsayu mm. aka zama cewa kamar yanzu wannan misa da suke da wannan abubuwan wannan disability act saboda da kuma kiyaye doka. Da kiyaye kuma dokar. Ƙwarai da gaske. dokan na aiki kuma an kiyaye ta in mm. ka taba a hukunta to da fatan Allah ya sa mutanenmu da suke da bukata ta musamman nan gaba za su samu irin waɗannan abubuwan a kasashen mu masu tasowa sannan kuma yan siyasa kansu ya kamata su yi ta fafutuka akan irin shi za mu ce zakulo irin waɗannan mm, to amin amin usman wato mm. kwanan baya na ji ai ana magana inshorar lafiya ina a Najeriya cewa za a ci gaba da ainihin inganta ta eh. to ba sai inda ka tsaya ba wallahi ka san wata matsala ɗaya da muke fuskanta a kasashen mu na Afirka shine sai an tsaye da magana an ci gashi ainihin yawa to amma ainihin aiwatar mm. sai abin ya zama da matsala kuma sun iya tsara abu da kyau za ga tsara shi yadda idan aka mm. aiwatar kowa zai samu sauki. Mm. Eh. To da fatan duka mu za mu gyara halaye gaba ɗaya da su mu hukuntar da su mu masu eh, wanda ake tafiyar da mu dan. Amin amin. To Malam Ibrahim kusan ce bari in baka ka huta haka sai kuma wani makon Allah ya so inda wani abu mun zakulo ma sake waiwaya. To madalla. Na gode sosai. manewa masu sauraro watan Eh, bukukuwan sallah lafiya. To amin amin. To masu sauraro duka duka nan shirin ya kammala na kasa ba kasawa ba. A madadin shi abokin aiki. Ibrahim Jirmai. Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga birnin Washington DC. Na kasa ba